ولما بلغ اشده واستوى اتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين yayin da ya kai shekarun ƙarfin jiki ya tabbata cikin ƙarfinsa sai muka ba shi gane lamurra da ilimin addinin bani isra'ila kafin annabcinsa kamar yadda muka saka wa annabi musa saboda biyayyarsa haka muke saka wa masu kyautatawa a kowane zamani da lokaci